Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ka ka goyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. kafin mai sallama da Dr. Hannatu Ayuba, likiciya a babban asibitin ƙasa da ke birnin tarayya Abuja da ke zargin cewa an yi wa ɗanta ɗan shekaru shida fyaɗe da gasa masa ƙuba a makarantar kurame ta gwamnati da ke kuje. Ta bayyana yadda hukumomi suka ɗauki ƙorafin nasu da kuma halin da yaron ke ciki. a lokacin sai ban cin abinci abubuwan sun taru mishi ga rashin cin abinci Shi ne sun tuwo da miyan kuka sai ya ci in aka yi sai ce ba zai iya ci ba bai san abu sai aka mana bayani ai su miyan kuka da su kube wanda yake cin na tuna mishi da su maniyi da sauransu da yadda ya mana bayanin kafin hutu ana danne shi a shi school fadan da abokanan su sa mai kashi a baki su danne shi su sa fitsari su dura mishi fitsari so sai nuna mana ai baya son ma cin abinci to haka aka lallaba shi ice cream ne abincin shi sai a bashi kamar kek yake dan iya yadda ya ci sai daga baya yanzu yake dan samun sauki alhamdulillah har yana iya cin tuwo farin shinkafa da mai da gishiri shi baban shi na makarantar yana ina lokacin da wa'annan abubuwan ke faruwa tunda shi ma ɗalibi ne a makarantar duk suna makaranta tare su ba mu sani ba kuma ba ku yi bincike ba bayan nan to da yake an kira naptip mun je mun kai kara wurin naptip su yan naptip sun je har sun yi preliminary investigation sai na kara buga in ji yaya mai ake ciki suka ce to sun je sun yi bincike kamar na farko haka har sun gama bayan makarantar kamar akwai ramin da yara za su iya suna fita suna shiga da shi amma suka ce da suka kai takaddun cewa gashi na a ba su izini su ci gaba da sauran investigation ya ce an hana su izinin ci gaba da sauran investigation investigation din eh, da suka kai ko education secretariat na fct ne ko ube ne kama akwai inda dai aka tsayar da su su har yau ba a ci gaba da investigation din ba saboda na makarantar tana karkashin wane ne tana karkashin fct ne yadda aka yi mana bayani to ita na tip investigator daya wata da ita ma kurma ce da imran ya da suka dan bayani da shi sai ta ce ai tana ta jin labarin abubuwa na faruwa haka a makarantar nan ita ma tana ta na ta bincike a hankali amma kuma tun na mishi wasu hoto ko ya san wasu ta ci sai ya ce a bai san su ba sai ta ce to amma su ɗalibai nawa ne a wannan makaranta da kuka kai ɗanku wajen sun kai ɗari shida da arba'in ina ga ɗari shida da arba'in saboda da muka je can primary health ke neman musu taimakon su abubuwan test test na hiv hepatitis vdrl syphilis da ciki wato pregnancy test an mana bayani cewa to insha Allah za su taimaka mana sayan primary health care suka ce a tambaya yara nawa ne a makarantar na tura ma shi PTA chairman bayanin cewa gashi ana bukatan a san yara nawa ne da ya tura min reply ni kuma kawai na tura musu to ni ina ganin kamar na taimaka ma PTA na in sun dawo za su ci gaba da aikin nan na sai suka nuna ɗaliban makarantar maza da mata ne a garwaye eh maza da mata suna da hostel ɗinsu daban-daban yaya shekarun ɗaliban da ke makarantar nan suke a nake ganin tun da kin je makarantar na gaske yaran nan akwai wanda sun kai shekara biyar akwai wanda kuma sun kai shekara kusan talatin da wani abu a makarantar suna da manya sosai da kuma ƙanana don suna da nursery section kuma kina ganin wannan abin zai iya faruwa a makaranta ba tare da jami'an makarantar sun sani ba a zai iya yiwa ba mamaki to yanzu a ina aka kwana kan batun imran to maganan dai mu ma har yau dai bayan mun yi second sitting saboda sun yi press report ministry sun sake press report cewa gashi nan an yi bincike amma ba za is inconclusive wato reporting is inconclusive sai na je na yi musu bayani aka shirya randa da za a yi second sitting muka je za a yi zama da ke yawa za a yi zama da ni muka je ce ministry of education aka yi min tambayoyi na gaggaya musu duka aka yi min tambayoyi na ba da ansa ne mana tambayoyi nawa to a wannan zaman na yi musu bayani na ce ni ban taba zuwa neman wani abu ko kuɗi ko ko abu an bani saboda makarantar nan ba yadda aka nuna cewa aini ina neman kuɗi ne da ƙarya kamar da yaudara wa makarantar na ce musu kuma su nuna ma duk duniya in akwai wani takarda ko da an bani kuɗi ko an bani wani abu don makarantar nan su nuna ma duniya wato maimakon su ɗauki maganan imran da kika kai kuka sai amfani da shi sai kuma suka nemi su ɗora miki laifi eh hakan ne da wannan maganan fyaɗen ba su ɗauke shi da muhimmanci ba sun juya ne tun ranar farko aka juya magana cewa mun ce ana cin naman yaran mutane a cikin makaranta aka juya wannan labarin tun ranar farko aka mayar da shi kamar wasan yara so sai suka ma ɗauka wannan abun wato aini ina da ma laifi ne a ina neman ma kuɗi ne ma da shi abin da aka yi kenan to yanzu wannan kwamiti ɗin da suka kira kin me suka ce miki bayan sun ji bayani na nima na yi musu tambayoyi na suka yi min bayanin su sai suka ce wai za su publishing report in su za su publishing report in su amma har yau ba mu ji labarin su ba saboda a lokacin zaman da ni na tambaye su me yasa suka je har kaduna makarantar shi na demonstration school din a tambaye yaya shigan bayin shi da fitan bayin shi imran kenan amma ba su je wurin police su ga police medical report in imran da kuma police confession video ba saboda yaron nan school fadan ai yayi confession kuma gaban dukanmu da iyayen shi da principal da yayan shi da maman shi duka da, da, malamai duk yayi confession cewa ya yadda cewa eh yana ma imran ludu shi school father din eh. wato baban shi na eh. makaranta eh. kuma ɗalibi shine yake wa imran fyaɗe shi yake masa fyaɗe kuma yayi bayani ina cikin bayani ma cewa ya shi su ɗaya kawai yayi ma imran fyaɗe imran ya ce gaban deputy commissioner a office din shi aka yi wannan ana ɗaukan video ma a lokacin imran ya nuna ya ce ƙarya ne yake fara kirga ya ce gashi nan sama da guso goma yayi mishi ya nuna cewa gashi nan ya sa azzakarin shi a bakin shi ya nuna gashi nan ya buga goshin shi da karfe ya nuna gashi wuta ya sa masa wuta a tumbin shi ya yi wannan bayanin a bidiyo amma mun yi applyin cewa gashi nan mun yi applyin wa police su zama police medical report in shi da police confession video da police report suka ce a'a ba za su ba mu wayannan documents din ba sai dai za su ba mu police report kuma mu yi haƙuri za su za su bugo mana lokacin da aka shirya amma har yau ba a ba mu police report din ba a wani police station can police fct command nan kuka je nan abuja eh kun samu ganin shi commissioner yan sandan shi deputy commissioner ne eh to amma shi deputy commissioner da da su ncid wurin ne aka yi ta wani deputy commissioner kin san sunan shi ban san sunan shi ba gaskiya to baki san sunan wani jami'in dan sanda wanda kika je kuka mu'amala da su ba a can fct command mm. eh akwai shi deputy commissioner na ana kiransa dc dc akwai kuma AO suna kiransa AO to ban san kuma duk baki san su ba mm. to a ina aka tsaya yanzu da maganar shi baban imran na makarantar wanda ya masa luwaɗi to mu dai mun ji labari cewa gashi nan an kai magana kotu kuma yaron an kai shi prison cewa amma zai serving mild term saboda shi karamin yaro ne shekarunsa nawa shi shekarunsa ashirin da wani abu to amma gaskiya ba mu san yaya aka yi ba ashirin da wani abu karamin yaro ne to haka suka mana bayani saboda na kasan da yake da shi za an kai shi wai can garin su haka dai muka ji ina ne garin nasu can kefi to sai ba ku sake bi ba kenan a gaskiya ba mu san me ake ciki ba saboda kwanaki na karanta a facebook wata na cewa an ji an hada kuɗi an yi biya belin shi wata catherine me sunan baban imran muhammad a ah, baban shi na makaranta oho sani filo sani filo yana wani aji wai yana primary 5 haka suka mana bayani kuma har yanzu shi yana makarantar kenan a gaskiya ba mu sani ba mu san to ba ku sake komawa makarantar ba a ba mu sake komawa ba gaskiya to me ya tsorata ku mu mun damu da yadda halin da imran yake da da saboda ya ta undergoing psychotherapy saboda malaman kwakwalwa sun ta mana bayanin yadda za mu dinga taimaka mishi ya samu ya rabu da wannan tsoron tsoron maza da ya yake yi yanzu da firgicin nan na dare da rashin cin abinci duk sun mana bayanin yadda za mu dinga taimakon shi ya samu ya babbar wa'annan damuwan su sauki ya samu ya iya rayuwa kamar yadda ya kamata. In ya gama za tsoro yake ji? Ina tsoro sosai. To anan za mu sallama da Dr. Hannatu Ayuba, mahaifiyar yaron da ke zargin an ci zarafinsa a makarantar gwamnati ta kurame da ke kuje Abuja. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Hannatu da kuma wakilinmu Madina Dauda da ta mana hira da su da kuma Tubahiro Diodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi dan su muke ashe mu maza